الرحمن الرحيم أولا لتافي قصص القرآن malin ya mana bayanin cewa muna kisan annabi mun shiga kisan annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu Allah da kanshi yace watulu alaihim naba nuhin da karanta musu labarin annabi nuhu don su samu darasi a ciki malin ya shimfida kafin ya shiga bayanin aikin da annabi nuhu yayi da darasin da ya kamata a tsinta ciki ya yi shimfiɗa doguwa ya kawo hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imamu musulun ya fitar da shi wanda manzala yake cewa ya halici a akan addini ne sai shaidan ya zo <clears throat> ya karkatar da su ya shedanu suka haranta ma mutane halas suka halatta musu haram sannan suka jefa su cikin shirka suka jefa cikin shirka kenan abu biyu ya halatta musu haram ya haramta musu halas ya jefa su cikin shirka to sai malam ya bayanin cewa hanyoyi biyu shedan ya bi ayyukan duka daban-daban aka yi su hanyar farko jefa su cikin sabo ya kawo mana wani dogon asarin hadisi wanda imam al-haisam ya fitar da shi a cikin majmu'ul zawaid abinnan shi hadisin sai ai wato ya inganta ne da shawahid ba isnadin muke bi ba ma'ana abin nan wato iblis lokacin da aka sauke shi ya roki Allah subhanahu wataala ya bashi wasu abubuwa don Allah ya bashi tun daga gidan da zai zauna tun daga ɗakin da zai kwana tun daga wurin da zai rika hutawa tun daga komi abincin da zai ce da komi duk ya tambaya do a wancan sati mun karanta haka ne ko sannan kuma ya roƙi Allah Allah ya sa mashi wanda za su rika taimakon shi wajen farauto mashi ɗan wuta Allah ya ce to mun baka mata za su maka su farauto maka yan wuta duk mun karanta wannan ko yan sakon shi kuma shine shi su ne bokaye to mun ji inda ya fara shedanci da sarewa da abin busa muka ce asalin banna ta farko da aka fara da kayan kiɗa ne sarewa yake busawa har ya tsara musu taron buki a bukin kuma ya tsara yadda yake so a yi bukin da irin kwalliyar da za a yi da irin suturan da za a sa in ya ga dama ya ce a tubi ya yi tsirara in ya ga dama ya ce a sa wani abu har ranar da aka samu matsala yayan adam wanda suke zaune a ƙauye suke zaune a duwatsu da wanda suke zaune a birni suka haɗu ri guda alfasha ta tabbata duk mun karanta wannan muka ce wannan sarewa da wannan buki na haɗa yayan annabi adamu na daji da na birni shine bukin farko da aka fara zina wato wato cikin kofofin shaiɗan kayan kiɗa na kan gaba abinda ya amfani da shi mizmar sarewa da waƙa da kwalliya da tsaraici da haɗa maza da mata da biyar suka samu sai zina ya tabbata a wannan zama a wannan buki sai da aka samu aksarinsu wato ruwan tana cewa duk wanda ya halarci wannan bukin a wannan ranar matan ƙauye da suka zo sun yi zina da mazambunni mazambunni sun yi zina da waɗannan matan saboda an yi kiɗa an kiɗa daga baya sai su tube sarara suka kalli al'auran su suka fada majunan su kuma kiɗa abinda yake yake cire mutum yana cire mutum daga fitara ce sai koma da shi wani hanya na daban mutum da hankalin shi da shekarun shi da komi da gemun shi da komi kiɗa na ratsa shi sai biya cikin fitara sai biya kuma wani abu da daban komi zai iya yi komi zai yi Allah ya kare mu to wannan ita ce hanya ta farko da shedan ya bi wannan karatu ya riga ya gabata za mu tashi a tsariko a saniya a sani malam ya ce a tsariko a sani hanya ta biyu tun da mazala wancan hadisi na musulun ya ce da haram ne da shirka to a wani gaba ne kuma shedan ya sa starting point inda ya fara sa shirka algulu fi salihin wal awliya a cikin aikin kirki ne ya saka shirka wuce gona da iri fi salihin ga mutanen kirki wal awliya da illilan Allah ai son mutumin kirki addini ne ai amma za sallama wata rana wani sahabi ya zo ce mushi ni ko ina son wani manzala ce ka gaya mai yace ban gamshi yace ka gaya mushi kana son shi don Allah ana son a so juna to kuma fiye wanda ake so babu kamar asalihin mutanen kirki wal auliya da illilan Allah domin kullum galibi muna karatu muna tambaye ta wannan ahlus sunna duk wani ahlus sunna kirki ai bai su kan walici walici ai akwai ta ma ba ma sai ka ce zahir qur'ani ya tabbatar da akwai waliyai iyaka bambanci su ahlus sunna suna tantance su waye waliyan kirki waye kuma ba na kirki auliya da auliya Allah ne da auliya shaytan to amma aksari <clears throat> sai a zarge su sai a ce duka suna musu kudin goro sai babu ma wali gaba daya waliyin ma zagi suke ya za a yi ahli sunna ya zagi wali bayan maza la ce man adali waliyan fa kad azantu bil harbi wanda ya fada da waliyi na ya shirya fada da ni ran tashi alkiyama Allah ya kare mu saboda haka a cikin wannan aikin alheri na son mutanen kirki sai ya shiga ciki sai ya sa aka wuce gona da iri a so sai aka shiga sharka kuma malam ga bayanin da yi kana baina adam wa nuh alaihi assalam ulama ala tariqit tauhid tsakanin annabi adam da nuhu akwai maluma wanda suke kan tauhidi wannan hadisi da ya gabata ma ya fassara mana wannan shedan abin da ya dame shi annabi adam ya wuce lafiya cikin yayin shi an samu zakakuri guda shi shi isu ya miƙe tsaye ya ƙara fafatawa mutane sun zauna akan fitira sai ga wanda kuma ya wuce shi sun kullum abin gaba yake sai ga idris idris da ya zo ma sai abin ya ƙara haɓaka yake yi eh, yana da fage na ilimi an samu shi idris ma saboda yawan karatu ya zo ga shi har ya fara rubuta ilimin sai ɗan ya fito na musiba yake da karantarwa kawai ake ba a rubutawa da sauki sai ga sai ya shirya mayakan wannan tafiya gaba ɗayanta shi ne malam ya ce an samu mutanen kirki sun ci gaba da rayuwa a kan tauhidi yu'allimuna an-nasa amra dinahum suna karanta da mutane addini wa yusilu um, ina bi rabbihim ne ko yawa suna hadar da suna kai su suna hada su da ubangijinsu fanalu ijaban nasi sai suka samu wato mutane suna mutane wato ijabun nas al'amarin su yana burge mutane fa a kana minhum waddan waswa'an wa yaghuthan wa yauka wa nasara. fa habuhum sai suka so su kana minhum daga cikin mutanen da aka so akwai wadda akwai suwa akwai yaghut akwai yauka akwai nasar waɗannan ɗalibai ne cikin ɗaliban idris waɗanda allah ya ba su fahimta suka ƙware da iya rubutu tunda ya karanta da rubutu sai suka fara dawwane ilimi ilimi ya fara haɓaka a rubuce to al'amarinsu ya ba mutane sha'awa kuma sun so su ma matu lokacin da waɗannan bayan allah suka rasu wa afdau ila rabbihim suka haɗu da mahalicinsu ma za a da su to sai mai biyo baya malam zai aji alƙalamin shi sabon su bayani mai biyo baya an na abbas an samu asarin hadisi daga an samu asarin fassara daga abdullahi dan abbas inda tafsiri qawli ta'ala wajen fassaran Allah da ya ce wa ƙalu la na alihatakun sai suka ce mu Nabu nuhu kada ku kuskura tazarunna ga tawkid ne kada ku kuskura ku bar allolinku wala tazarun waddan kada ku daina bauta ma wadda wala suwa'an kada ku daina bauta ma suwa'a wala yagusa kada ku daina bauta ma yagusa wa ya'uka kada ku daina bauta ma ya'uka wa nasran da nasra qala abla da sai ce hazihi asma'u rijalin salihin wannan sunaye ne na mutanen kirki min qaumi nuhin daga mutanen annabi nuhu falamma halaku lokacin da suka rasu aw hashaitanu ila qaumihim sai shedan yayi wa mutanen su wahayin ƙarya kunga a wancan dariƙar ta farko da ya fara fito da ita da ya ga alaman wahayi wato ya sa mutum tunani ba zai wadatar ba kunga a wancan ake yi ya rikide zama mutum ko sai zama yaron gida mai aiki ha muka ba da misali aksarin masu zama yaran mutane wasu ba suna zuwa su zama yaran su bane don su musu hidima sun zo kashe su ne dan ne sunan iblis tuntuni kuma shi ne sunan da mugaya mutane suke bi za ka yi murna ne kana ganin wani yaron ka ne na maka aiki karshen ta ya zo kashe ka ne ya zo ya karya ka ne ya kai kama lahira ga baki daya wannan iblis haka ya yi tun a farkon al'amari a farkon wannan addinin namu mu ma kanmu na musulunci bannan farko kofan da aka karya ta zamanin fitina kashe umar haka ne suka zo shi ma a abin da ya zama ke. sannan mu ko a wannan kasan su sadauna ba an ce yaran gidan su kashe su ba sai ka sai ka ga mutum ka rike shi amma zai iske shi karshen ta mugu ne ya zo ganin bayan ka ne Allah ya kare mu saboda haka sai musu wahayi na ilhama na sa musu a cikin kwakwalwa an yin subu ila majalisihim cewa su kafa su a wurin zamansu allaci kanu ya jiri suna fiha inda suke zama an saban su kakkafa wasu muha bi asma'ihim abinda aka kafa sai a sa sunayen waɗannan abubuwan a kakkafa butun-butumi in an kafa butun-butumi wani mutumin kirki ne ya rasu to bari a yi butun-butumin shi sai a sa sunansa kila ma a ƙasa don sa wani footnote na irin hidiman da ya yi ma'addini mutumin kirki ne ya ɗauki littafan annabi idris ya ƙara haɓaka shi yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza shaidan ya ce a yi haka don kada a manta da su kaga kalmatu haƙin yura da bihal baƙi fafa'alu sai ko suka yi haka suka suka sassaka butun butumi suka kawo kaga shedan ya fara shigar da botun gunki walam tu ubad amma hawa bauta musu ba saboda ana kan ilimi hatta idza halaka ulaika har sai da waɗannan mutanen suka ƙare wanta sakhal ilm ilimi ya ƙare Allah ya kare rayuwa ba karatu ai lalura ta zo ubidat sai aka ambata mu waɗannan abubuwan to ilimi ya kare ya zama da molanka da mamure za ya rayu rawahul bukhari bukhari fitar da asalin wannan wannan zance kaga kenan iblis ya saka musu matakin farko na shirka an san saka gunkin mutanen kirki da sunan za a rika kallon su ya zama wa'azi bayan sun kare wanda suka san manufan ilimi ya ƙare ya aka bauta musu ƙala ibn abbas wasarar hazihil ausan waɗannan gumakan sun kasance allaci kanar fi ƙaumin nuhin wanda suke cikin zamana adamu nuhu fil arab sai suka dawo cikin larabawa ba'adu bayan wani lokaci mai tsayi ai ba zai zama abu ne ta ba tunda annabi nuhu ya rayu ne a mosul mosul yanzu ake ce yanzu ko a iraq suna ce mutum mosul kullum ana ana fada ko jiya da gani a wasu kafa mai labarai ana fada a wuri jirgin annabi nuhu ko lokacin da tashi sauka ai nan ta sauka a iraki annabi ibrahim shi ma ai dan nan ne bala'i ne ya shi gudu mai hijira an haka rami an jefa shi ma wuta do a iraki do a nan area to kuma ai mun karanta a cikin ɗaya littafin da muke karanta na shirin misali jahiliya inda iblis ya sanya ya nuna ma wannan bawan Allah wannan sarki ya kwaso waɗannan gumaka ya amfani da ƙarfin sarauta aka ribi bayi aka ji aka ciro aka kawo aka dawo da su cikin larabawa an gane ko wa Muhammad bin Qais kal Muhammad dan Qais yace kanu qawmun salihina baina Adam wa Nuh sun kasance wasu mutanen kirki ne tsakanin annabi adam da annabi nuhu wa kana lahum atba'un ya'taqiduna bihim sun kasance suna da mabiya wanda suna kan aƙida guda Malam Mamatu lokacin da suka rasu qala ashabuhum sai ɗaliban suka ce allazina kanu ya'taqiduna bihim waɗanda suke kan addini guda law sawwarnahu inda za mu suranta su kana ashwaqu lana ila al-ibadati idza zakarnahu zai fi kawo mana shauki mu samu nishadi idan muka tuna su wato idan ga goma kansa sai mu rika tunanin kamar lokacin da kwanukan da wani yake nan ake ta fafata kaza ake ta kaza na alheri a san ya an samu wani umda wani ginshiki in an tuna shi sai rika tuna alheri in ana tare da shi sai rika samun karfin kwarin gwiwa saboda haka zai kara mana nishadi wa sawwaruhum suka suranta su suka suka butun butumin su suka gunkin su falamma matu lokacin da suka rasu waja'a akharuna wasu suka zo dabba ilaihim iblisu al-la'in dabba tsarawa kenan ya za musu waswasi iblisu ya tsara zuwa gare su shi iblis na al-la'in tinanne faƙala sai ce inna ma kanu ya budu na hun suka ce sai ce musu ai waɗancan iyaye da kakanni bauta ma waɗannan suke yi wa bihim yusqawna al-matra kuma su suke roƙo ma in ana so a samu ratacen ruwa domin an samu ai yursilu lakum min bin min samai rizqa Allah na saukar da arziki daga sama in ba ruwan sama shikenan ba noma to idan aka samu fari sai su je su ma sai su roƙe su ba abaduhum sai suka cika da bauta musu suka cigaba da musu in an rasa ruwa ko an rasa wani lalura sai su je sai su roke waɗannan gumakan amma wannan karan iblisu dabba ya tsara musu ne a cikin kwakwalensu ya shirya musu tun daga gunkin an riga an gama wahala an tsara shi kaga shi kenan malam bai zo mana da ruwaya a wannan karan cewa iblis ya zama mutum ya shiga cikin su ya zo ya taya su aikin ki da ga gunkin ba da yanda hoton zai ya dai tsara musu a zuci sun gamsu kokolo ta yi aiki sun tsara su wa fi sahihain har wa yau ya zo a cikin ingantattu guda biyu a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annahu lamma zukirat indahu ummu salama wa ummu habiba tilkal kanisa lokacin da aka ambata a gaban shi suwa suka ambata umu salama da umu habiba suka ba shi labarin coci allati ra'ayna ha bi ardil habasha cocin da suka gani a habasha wato bayan an yi hijira mun bayan an yi hijira an ji habasha sun dawo suna ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sun ga wajen wani bauta an tsara shi an mushi kulliya saboda haka suka ba shi labarin wannan cocin wai kwalu laha mariya ana ce ma cocin mariya wa zakarata min ha. suka ba shi labarin yadda cocin yake da kyau an gyara shi wata fi fiha da yadda aka aje gumaka a kowane location kowane location an samu wani gunki an aje Ƙwala. sai manzo Allah ya ce ulaika su irin waɗannan mutanen idan ma tafi himar rajulu salihu idan wani mutumin kirki ya rasu banau ala qabrihi masjidan sai su gina akan kabarin shi sai su gina masallaci sun masawwaru fihi tilka sura sai su hoton shi zo su aji sai su hoton shi sai su zo sai su aji ulaika kaga masu gina masallaci a makabarta su yi hoto su kawo shirarun halƙe inda Allah ya ga wajen su ne a shararun halittan Allah amma a wurin Allah in a wurin mutane mutane kirki ne to shi dai a wurin Allah ba mutane kirki ba ne an gane ko? والمقصود أن الفساد لما انتشرت في الأرض وأما البلاء بعبادة الأصنام فيها بعث الله عبده ورسوله نوحا عليه السلام manufan waɗannan manufa lokacin da ƙasa ta lalace da waɗannan sharrin guda biyu na shedan wancan hanyar ta farko ta alfasha ta zina ita zina sai da aka yi mata ‘yan aikace-aikace sannan aka fara ta shi sa Allah shi mara ta shi kore zinan bai zinan ya kore ba sai fara kore ‘yan aikace-aikacen wala ta ƙarabu aikace-aikacen saboda zina tun a farkonta ba kawai kai tsaye zina aka fara ba a'a sai da aka yi mata kanikanci aka shirya ta aka tsara ta ko muke Allah sun gane shi suke tallan karuwanci ko ina tana zuwa kofan garin ku sai ga an maka wani hoto sai ga mace a tube da kai ta sai rigar nono tana tallan sabulu wannan sabulun kana wanka za ka kara haske sai kuma sai ka dauki nan ban ok sabon fitowa ne eh, to shi zai rika tsaye ba shine ma abin da ya dame su ba kallon alfashan yana sanya raunin ido yana sanya mantuwa ba shi nan yanzu sai ga mutum abubuwa na to yanzu ma kowa cikin mantuwa yake yaro karami ma ake so omo ya so suga omo fa ya ji ya so suga to kaga ga abu ya riga ya lalace da haka ana so a yi cikin minti biyu sai an minti ashirin kafin ya koma ya dawo sake bata lokaci in ba sa ba kafin ya je da kudin ya fadi ko umu ya fadi nan Allah ya sauke to lokacin da wannan bannan ya faru da na fasadi da na shirka wa ammal bala bala'i ya game bi al asnam fiha kuma aka koma bautan gunki ba sallahu abdahu wa rasuluhu nuhan alayhi salam sai Allah ya ko bawon shi jaka da shi nuhu ya da'u ila ibadatillahi yana kira zuwa ga bautan Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa yanha an ibadati ma siwahu yana kore duk abin da ba wannan ba to zunuban da ya gasu guda biyu ga ko manzo an aiko to malam zai fara bayanin da'awa da tarihin da durusun wa ibra darussan da ake so a gane a ciki da Allah ne ya ce watulu alaihim na ba nufin an gane ko Allah ya taimake mu sai abin nan eh guda